فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار dan uwa iyaye da muka haɗu a wannan farfajiya domin bayar da wannan sallah ta juma'a rana mai albarka rana mai cike da alkhairai muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ya kawo rayuwar mu a daidai wannan lokacin. Muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta abin da nake so da ɗan tunatar da mu shine dangane da abin da ake kira mukassiratuz zunub to abubuwan da suke kanka da zunubin bawa abubuwan da suke sanadiyar Allah subhanahu wa ta'ala da yi bawa gafara zunubansa domin kamar da kuka sani su zunubai su ne ababen da suke sanadiyar duk wasu wahalhalu da fitintinu da al'umma kan fada a cikinsu. Babu abin da ke jawo shiga wahala, shiga matsala, wanda ya wuce zunubi. Kamar yadda kowa ya sani asalin tarihi annabi adam alaihi salatu wassalam yana cikin ni'ima ta aljanna amma shidan ya zo ya kawata masa aikin zunubi shi ne cin wannan itanyar da aka hana shi ya ci to sai ko wannan ya yi sanadiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga aljanna ya ce ya je duniya zai wahala zai yi kiyo zai yi noma zai shiga wahalhalu daban-daban duk wannan wahalhalun da wannan jarabobin to zunubi ne ke samun su to Allah subhanahu ya taimake mu mala cewa min hikimatin lahi ta'ala yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala an ja'ala lil insani a ada'an Allah ya sanya wa mutum wasu makiya guda uku yuzayyinuna lahu dhunuba wayanda wayannan makiyan su za su dinga kawata ba mutum zunubai makiya ne guda uku su za su kawata wa mutum aikin zunubi ya ji bai da shawa sai ya aikata zunubi to wayannan makiyan mu yi takatsantsan da su hikimar Allah ce ya tsara haka ya saya ma kowane mutum makiya wanda za su kawata masa zunubi wa ha, alai kuma su sauka tsara mutum zunubi cewa ai wannan zunubin ko ka yi shi ba komai na ba duk wahalar da a ciki mutum baya jin wannan wahalar bai jin da a cikin don sanin kowa ne duk wanda ka gani yana aikata wani aiki na zunubi da zai tsaya ya natsu to ya sani akwai wahalhalu cikin wannan aikin amma da ni da waɗannan makiyan mutum guda uku suka ƙawata ma mutum wannan zunubin kuma suka sauƙaƙe mai walalun da a ciki ويبعثان وحكني ويبعثونه عن wayu kuma sai su nisantar da mutum daga alheri <coughs> wato wayannan makiyan guda uku abinda an manuwarsu su nisanta mutum ga alheri shi yasa suke kawata mutum na ayyuka na barna mun suka ke mai shi to waɗanne ne makiyar wahum su ne annarsu al'amaratun bisu ana ran maka maso kusa muna ji ku akwai annarsu al'amaratun bisu daga cikin makiya wanda ke kawata wa mutum barna su kawata wa mutum zunubi su sauƙaƙe mai zunubi su nisanta mutum ga alkhairi akwai rayuwar da ke kawata wa mutum barna kaga duk wanda ya ce ya biya masu zuciyarsa to wannan abin amaratun bisu za ta halaka shi sannan na biyu shaidan shi ma yana ƙarata wa mutum ɓanna kuma duk wahalhalun da a cikin ɓarnar sai ya sauƙaƙe wa mutum su don ya nisanta shi ka samu alheri na uku shine alhawa son zuciya kun ga ku a maratun bisu wato rayuwar da za ta ingiza ta kai mugu abu sannan shaidan sannan son zuciya Allah ya ambata a suratun Yusuf yake innal nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbi yace lalle ita rayuwa me umurci mai yin umurni ce da mumuna da zunubi da saba ma Allah sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo masauki ya yi masa rahama ya yi jin kansa bai jin wannan wahala to kun ashe daga cikin masu umarni da barna makiya ne ɗin mutumin da ya gano zuciyarsa tana ƙawata masa mugun abu to ya hasara da fita. ya shiga taitayinsa da wannan zuciyar ya shiga taitayinsa da wannan rayuwar sannan makiyi na biyu shine son zuciya Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs hawa fa innal jannata hiya al Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana rayuwarsa ga abin da take shawa take so Allah ce to fa innal jannata Iyal ma'awa lalle aljanna ita ce matattararsa mazauni ne wurin hutawarsa to kun ga wayannan makiya guda biyu na uku ne shaidan Allah da kai yi ya ba mu labari a suratul araf shaidan ya rantsuwa yace bari ba a gawaita ni ina rantsuwa da abin da ka halaka da sabata shi la ga udanna lahum sirafakal mustaqim wallahi sai na zaune ma ‘ya'yan Adam hanyar nan taka mai kakkiya da za ta kai su aljanna. Hanyar nan da aka zo a cikin aljanna, shi ɗaya ce nan zai tuwa ya zaune. Duk wanda ya biyo yace na zina sai shi dace kai kuma yanda ka hito sai ya koma wani ko ya san kura ce ya koma inda ya tobe koma sai ce mai kara ce da hannu bila sai hidin da za ka daji jama'a aka ne kuma haka bane kuna ganin rayuwar da muke yau yace la aka udanna lahum siratakal mustaqim wallahi zan zaune musu hanyar kabi kakkiya sun mala atiyar nahun min bai da aidihim sannan zan zo musu ta gabansu wa min khalfihim kuma zan zo musu ta baya wa ta imanihim zan zo musu ta dama wa an shaba'ilihim in zo musu ta hagu kaga ta ko'ina haka shi da hiki malam ya biyo nan in ya ka gano ya komo nan in ya ka gano ya koma can to haka na ya sadu wani ɗan ta'adda mugu wakilin shi da aka yake in ya hito ga hanya ta ɓanna ya ka an gane shi sai ya canza salon tahiya saboda ni shi ɗan ka kawata mai tun da an gano ka komo mummunan wallahi na haka ake idan ya yi alkawali da Allah yake ma Allah haka zai rayuwa ta ya zaune ma al'umma ‘ya'yan Adam hanyarsu ta gaskiya, wala ta ji da aksarahun shakirin, ba za ka samu mafi yawansu suna gode masa. ma'ana ba za ka samu mafi yawansu suna bauta gare ka kun ga wannan ba karamin shirya kamata a yi ba don yakar waɗannan 'yan ta'addan guda uku. 'yan ta'addan nan guda uku rayuwarka, shaidar son zuciyarka, sai ka haifi waɗanka, kuma cikin waɗanka babu wanda ka gani. balle ka ɗauko makali ka duke su eh ba ka ganin son zuciya sai dai ka ji ana magana da kai ka kama hanya za ka masallaci zai ce to masallacin ba an kware shi ba ya ce to an kware to biya ka mai zai sai ce to juma'a nawa ka ta halar ran da aka ka taɓa washe juma'a sai ka ce to bari in koma can masallacin gari sai ce ba ka zuwa shi na gari to bari in gari ke ana samu ta yi wa'in laɓe ka za ta ya ce kuma ba ka zuwa can ke kamata a yau dai ka tsaya ka huta kana jin ana ma magana baka san wanda kaka magana ta kai to kaga shi ɗan ke haka son zuciya rayuwarka in ka fi rayuwar nan ta ka yanzu ka ce kana son kai na tuna raka a biyorinka sai kun yi daga da kana da magana sun cika ci bari in tashi raka sai ka ji wa da san wata allura kasala ta an kai ma ma kuna ji a garin jama'a ko kudi ɗin ka ji a garin ana ji ko malam sai a ga mutum yi zaune zaman kashe wasu ɗai zai iya komi mal kuma Allah ya ba mu labarin haɗarin son zuciya yace ara aita manatta kaza ilahu hawa kaga wanda ya rike son zuciya ta Allah ne ya da son zuciya ta shi Allah daman abinda ake ce marikar wani Allah wanda ka baka umarni ko ya hana duk wanda ka cewa ta yi ka yi bari ba Allah na ba kuma abin da ya samu umarnin Allah ka yi ka da kai Allah ba ka da bambanci da wanda wuwa gunki sajada duk da kuke tun da ka bi umarni ne to kaga wanda ya rike son zuciya ta yi shi ne Allah ne a da ta kuna halayya wakila kai za ka zama mishi wakili ga Allah ka ana Allah shi mai azaba wannan ke nan. ba ce wamin rahamatin lahi da ibadi shina daga cikin rahmar Allah wanda yawa bayi ne an hayya a sababa, shi Allah ya shirya mana wasu hanyoyi yukassira ha anhum dhunub wanda Allah zai kankare mana waɗanda zunuban da waɗanda mu guda uku ƙasa, kun ga waɗanda makiyar namu uku suna nan babu dare babu rana babu inda za ka da kalaɓe su shi ko sai Allah cikin rama sai sai hore muna hanyoyi wayanda za mu bi don Allah kan gare zunubbar, zunuban wa huha kuma ya shaye mana zunubin ya goge zunubin ya share shi wa hadhihi al-kaffaratu al-mahiyatu wayannan kafarorin masu share zunubi hiya al-aqwal wal a'mal wasu maganganu ne da wasu ayyuka allati shara'a fi kitabihi wata Allah ya sha'anta su a cikin littahi ne, au ala lisani rasulihi ko ta harshen manzo nai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa to ga abubuwan da za mu yi na aiki ko na magana wayanda waɗannan makiyar namu ko da suna ingiza mu ga banna muna zurubi shi ko Allah cikin rahama dai yana kankare muna na daga cikin wayannan abubuwan awwalan na farko al-imanu billahi wa tawhiduhu wal amalu salih jama'a kun ji na ɗaya ke na farko imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da kaddara mai kyau da mara kyau imani da dukkanin rukunan imanin nan guda shidda in Allah ya taimake ka ka rike waɗannan rukunan imanin ka san ma'anarsu ka ƙudurce su tuna daga cikin abin da shi ko Allah wa Ta'ala. duk abin da waɗanga makiyan ka yi sai Allah ya baka nasara Allah ya fukutar da kai sannan wa tauhiduhu kada ta Allah da ibada duk wani abu na shirka karaba da babba ka guje masa lauku uku duk da cikin gudan wani amalin salih ka rike aiki na kwarai inda Allah ya taimake ka kar lizabta wannan ga ababe to ka samu ɗaya daga cikin abubuwan da ke kankara zunubi imani da Allah kada ya ta Allah aiki na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina Aminu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa a ahsana allazi kanu ya'malun Allah ya ambata a suratul ankabut aya ta bakwai yace wallazina amanu wayanda suka yi imani wa amilu salihat suka hada imaninsu da aiki na kwarai lanukaffiran na ya sayyi'atihim Allah ce wallahi sai na kankare musu zurfansu tabbas ne wallahi lanukaffiran na ya sayyi'atihim wallahi ina kankare musu kurakuransu wala najziyannahum kuma wallahi zan saka musu da ahsanal lazi kanu ya'malu mafi kyawun abinda suke aikata to kun ga in mun kalli wannan ayar da ke cikin wannan sura suratul ankabut kuma aya ta bakwai ta gaya muna abubuwan da ke kankara zunubi guda biyu imani aiki na kwarai in Allah ya da duk wanda Allah ya taimaka ya rike imaninsa duk wani abin da zai raba ka da imani ka guje masa ka zo kan lizimci ayyuka na kwarai to in sha Allah waɗannan abubuwan za su sa shi ku Allah kankare ma baka. Imam Muslim ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa a cikin hadisi Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tuftahu abwabul janna yawm ithnaini wa yawm khamis ana buɗe koyon aljanna ranar litinin eh, da ranar alhamis ka jama'a ku duba duk ranar alhamis duk ranar alhamis da an yi sallah asuba an bude kowa aljanna mana an bude kowa aljanna na alhamis da ranar monday kun san da rana ana bude kofar aljanna da rana wazi faɗa mana lokacin da da rana aka bude kofar aljanna da rana na kullum ana bude kuma aljanna in kana so shi bude gudu ka shiga in ba ka so to yaushe daidai lokacin da rana ta karkata irin yanzu yanzu ba muna tsaye da wani abu ba to yanzu magana gada aka yi kuma aljanna an bude sai yaushe sai a yi sallar juma'a yasa Allah ya baka sa'a da kaga ai kiran sallah azhar wuri ya arwalla ka tayi masallaci kai na tana raka'a biyu ko raka'a amma ko san waya gare shi wallahi sai wanda Allah ya ce maka kasala da wani bacci mai tsauri sai ka ji ina lullube ka ka ce tuwa da kai in bari da in gani sai an yi kama sai shi da ya ce to nan ka ya yi maka tunda dai ba kai kai kowa ibada ba na yanzu ko ka je masallacin nan kuwa ba ka shigo sai ka ce to sai na riga na gani sai ce to to ka riga ko da haka riguwa ga gawa yau kowa ba ku kudu da wannan lokacin ko sai wuraren da an kashe muhimmancin ibada malam akwai wani masallaci a cikin niyami wallahi malam ya an kace maka azhar ta yi kusa ka ga da al'umma ka zuba ana surwa nafila wallahi ma da azaka an gama sallah asa to duk manyan birane da suka san muhimmancin wannan ba su wasa amma munan kawayanci ya yi mana yawa don kawayanci ne malam yanzu mutumin abuja da ka gari kana zaki an bari kenan wallahi malam sai ka isko da masallaci ya sallah azhar bai koma gida sai la'asar ya yi magariba bai koma gida sai isha kai ko sai dai ka je mazauna. ka dauki mai kawai ka azabi sau ka ce sai mun gani Dada, ana samu albashin ko ba a samu a tauka shi kuma <laughs> kai Allah shirya to jama'a mun ji ranar litinin da ranar alhamis ana bude kuburin aljanna wa yi gufarar da kulle abdin musulun a yi gawara ga kowane bawa musulmi wanda la yushrik billahi shay'a wanda bai yi shirka da Allah da komai ba kenan wanda ada imani Bi, wanda ada imani sai mutum bai da imani ko sallar jama'a ga an kai Allah da alfa a to kana zuwa kai sallah da kashi ga ba baka wanke shi ba kuma ka ce Allah ya azza sallaka yi yiwa jama'a Sai. in dai mutum na bisa shirka kullum muna faɗa ko gana ganin yana azumi yana sallah duk wata ya ta umra fargan waɗannan abubuwa in dai akwai kashi ga jiki bai wanke ba ya kashi shirka wani Allah bai hanzo da ibada kashi. don kana gani ne ana sallar su bayan da shi ana la'asar amma boka yana nan na ba shi umarni suna har su umarninsu wallahi kasa ga galibi munafuka Allah su yawa to dole zo ɗaya na haka a nuna muku addini a kai amma wala ana ce ana fata ana shirka don dai a samu duniya wala ake banza yanzu kaga ana gafarta wa zunubai kamar da aka ambata amma gawa da wanda bai shirka da wanda ya rike imani bai shirka sau da haka wajibi ne mu rike imani mu kula da ayyuka na kwarai mu rike tauhidi to shi nan amma ma da ake yanzu dan musulun mutum na bacewa ko musulun mata sai ta ce to wani ko an ce akwai wani malami unguwa bai duk inda dan musu ya bace an fita inda yake akwai abin da yake yana dan gano inda ba so da na yake <laughs> to ya akwai imani babu imani balle mai zuwa kasuwa kawai irin mutanen na masu cewa a ba su wai naira goma ko ko naira biyar sai su waɗa ma mika damunka ta ce to yayanka wani wani ma ya kashe shi kuma abin da ya sa kasuwancinka ya ja da baya auna mahajinka wacce ita ta ta yi ma'asiri abin da ya sa ka an kore ka wurin aiki ana ubanka wani ka jama'a ni dai wallahi ina ganin akwai lahin hukuma ya kamata hukuma waɗannan mutane ta kama su malam don yin haka zamana in dai an ce akwai buƙatar duk wani wanda a ɗantar da zaune tsaye a kama shi to ni na ganin waɗanda sai kowa zama yan da zaune tsaye ya to yanzu abin da suke alheri ne sun haɗa yanzu ku ba mutum guda ya zo cikin famili guda duk ya rarraba su hukuma ta kama shi shi gwada mata abin nan eh an kai wani wani wata mata wurin yan jagwala an da ce wai mai yata wai rikin shida ta kai DCO ya ce nuke mata to yau muna son magata da kirkida malam a kama da sun kasa ta sel a kama ba ta kashi eh, yake to an ce kina koma musa ki koma musa mu gani sai shiru ma malam duk ta'addanci dan ta addai wada kuma wala ma malam gyara ne suka tun da kamin su sakatar duk wata laya da karbo da aka kurunka sai an caje su sai ce kai su ka dawo sallamun lanka sai ce to bismillah duk abin da za ka yi wani waɗanda mutanen wallahi ma da a kama su wallahi in ba a kama su ba a zaman lafiya suna nan wallahi ma da shekarar je kasuwar makera mun je kasuwar makera wallahi malam sai ka sai ka mamaki idan mutane ka ba zuwa mutanen ƙauyuka wanda ba su karatu ba suna cikin kuɗi ne musu duba muna kona ana zuwa kara ko tun mai shiga kara ya sani inda ba zuwa aka bari ajiya ko hapon yanzu konan cikin garin da akwai na nan da su ba ya ka yawo su ba ya ka bai yanzu malar na mallakar miji i ko ba ka yi niyyar kusantowa masu gaba in ta sa zoben nan in ka ake shagon shagonka zoben nan ta murta ya ta kalli wajen kasuwa yanzu kana rai shago kakewa to in an rai shago mi an kai tun shago an rai shago ka dawo gida ni za ka samu sunan nan da spika suka yawo wallahi malamu ya samu ka cewa wallahi wani lokaci har da hannun hukuma suna tare da hukuma akwai masu daure musu gate yau inda wani na yi wa'azi mai zahi cewa za a yi ku kame shi a kame shi amma su ba a kama shi Allah ya sa mu gani saboda haka waɗannan abubuwa mu rike su kowa ya dawo ya yi ma imani ne garan bawo wallahi wanda lokaci da muke tafi jama'a imanin ka in baka yi wasa da shi ba yanzu ana harshe shi akwai barayin imani suna nan amma wani za a yi da kai sai a ce eh, mai gida wa da barka take sai ka ce yawa sannu sai laya da ta a ah, babu amma dai ba wani abu ba, ka dai kokari yau juma'a ya aika kai zo da masallaci juma'a kai sadaka da kosai da masu sai ka ce to me a ba komai ba kamata ɗaya ga ya buddhist shi ka ce wanga mutu ina tomat in kuna a ce ni ka ce ya ce wai in yi sadaka da kose da masa an gaito juma'a don akwai wani bala'in da in ban yi ba zai saba ni ko ban da kusiri ne ya sadaka da kose da mata to kaga akwai yi wani bala'i ya samu shi ko ya san da bala'i yake to don Allah ya gwada muku bala'in mana a tsarin sa gari wata guda ko yana kuma wani Allah ya sa mu kai na biyu daga cikin abubuwan da suke da zunubai istinabul kaba'ir min adh-dhunub nisantar kaba'irori na zunubi nisantar kaba'irori na zunubi ko ga kaba'irori na mun yi dumu-dumu da su eh suratul nisa'i aya ta 31 a suratun nisa'i Allah ya yi wannan magana in ba kaba'ira ma hauna an an nukaffir ankum ku wa da mudkhalan karima kaji wannan daga cikin abin da ke sa Allah kanka ya ma bawa zunubi nisan ta kaba'irori Allah ya ce in kun ka nisanci manya-manyan zunubai wayanda mun ka hana ku to nukaffir ankum sayyi'atukum za mu kankare muku laifukan ku bayan mun kankare muku su wa nudkhilakum mudkhalan karima mu shigar da ku wata mashiga ta karimci ita ce aljanna Allah ka ba mu aljanna to jama'a kun ji kaba'ira in dai mutum na su Allah kankare mai zunubi ya dawo ga ya garau to ya nisanci kaba'ira imamu Musulun ya rawaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa da isnadi zuwa ga abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa as-salawatul khams salloli guda biyar wal juma'atu ila al-jum'ah da juma'a zuwa wata juma'a wa ramadan ila ramadan da ramadana zuwa ramadana mukassiratun ma bai da hunna suna kankar zurfan da a tsakaninsu idan su ni batil kaba'ir in kun nisa ci kaba'ira to a nufin da fuji malamai na cewa ana kankare zunubi ba sai an bar bayana saboda haka gashi na ɗauko waɗannan bayanan mu kun sanya yadda yadda muke ciki sai dai mu yi godiya ga Allah mu mai hankuri da yake kowa da ya san gyara na aka mishi to da yake yau sai an yi hankuri da yanayin sallah da za a ta da sallah za a tantar kuma ba za a tsawaita ba saboda yanayin wurare da mutane suke ciki mutane su ɗan yi hankuri muna roƙon Allah a duna makaranta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yayi muna ga imamu nan ya iso muna roƙo Allah ya taba mana ibadodinmu bayan Allah da suke bada dukiyarsu wajen waɗannan ayyuka Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya yi musu tukunci da gidan aljanna Allah ya taimake mu kuma Allah ya kaza ayyuka bayan Allah suna nan suna ta kokari mai taro mai sisi suna nan suna ta kawowa kowa ya ci gaba da ka abinda Allah ya hore mishi abinda an manuwa da shi da Allah ya karba muna tun da galiban ya zo nan za mu dakata assalamu alaikum tullahi wa barakatuh